kuma hayyuwal mushadunal kiram a'udhu bi ta ta'ammati min sharri mahalak halak a'udhu bi kalimatillahi ta'ama min kulli shaitani wa ama wa min kulli ainin lama bismillahi allazi la yadurru ma ismihi sha'un fil ardi wala fis samahi wa huwa samihul alim jama'a da kuke sauraron mu a dun duniya duk baki daya madrasatul fiqh jama'a musamman da kuke kan peace dawa media da musamman ku da kuke nan dun duniya duka waɗanda kuke taimaka da yaran makafai da mun kawo magana mu kawo muku taimako to shekara ya kai mu da ramadan nan less than 30 days za mu shiga watan ramadan kamar kan da kuka saba kan da kuka kawo muke yi mu aiko muku video ku ga irin farin cikin da waɗannan yaran makafai ne wasu beba kurmaye ne wasu bebaye gurgaye wallahi da yawansu kuma miskinai ne kuma da yawansu kuma marayu ne to wannan shekara gaskiya za mu shiga da abin nisa nisan da za mu shiga da shi shine yan tamal da yan waf school for blind sun ce muna su sun fi rijin akara da sauran western rijin da kuma shi yawa in an kawo musu bai isan su to wannan shekara gaskiya jama'a ka yi kokari wannan ka doki kudi fa ka ba wannan abinci ka ba wannan ya yi aikin azumi ya bude baki ladanka kaman wanda ya azumin ne haka malamai suka fari shi yasa don Allah don annabi kanna ka duba bidiyon ka sha mini wannan video ka yi kokari kuma ba shan kari ba she ka taimaka ko nawa ne ko nawa ne kan mobile money number nan ka yi kokari ka taimaka ka aika kudin ka zaka ganshi ba yau ba wani bi wata rana don Allah don annabi ka yi kokari fi sabilillahi ake nema na yaran makafai wannan shekara in ka duba wannan number zaka ganshi karab gashi nan ganga 0548-934500 kana kallon wannan nomba 0548-934500 mobile money number kenan na mustapha ibrahim shine coordinator na yaran makafan gana duka in ka aika kudin kai zana wanga number kan mobile money number wanga number ka zana mustapha ibrahim dai mu samu in kuma wanda ke son ya contact na direct to the whatsapp number 347-517-0639 shi kuma ka kwanta ki da ka samu ka kawo gudunmuwanka ina da mu taimaka da yaran makafan ga don ido su na kallon ku da mu mu dai namu magana ne ku ne kuke kawo kuɗin to Allah ya biya maka bukatan ka tun ba ka bayi ba wannan video ya connect da video da suka yi daga Ghana she ka stay tuned ka share mini wannan video kan Peace Dawa Media Facebook page ka kuma share da mutanen ka kan WhatsApp da ko ina kowane kungiya ne ko aiko direct kai dai ka aika wannan kuɗi daga nan za ka ba mustafa Ibrahim zai shiga annunmu daga kasan Ghana shine coordinator yaran makafai Allah biya bukatan ka Allah saka maka da alheri wannan kashe wannan video duka baki dai Allah rufa maka asiri na duniya da kiyoma takada da ko menene kudi kake nema lafiya Allah ya baka ashe mu da wannan video wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ne naku abokin malum mangana da push up king assalamu alaikum ta'ala wa barakatuh Juma'a da kuke kallon mu fadin duniya duka ni Mustafa Ibrahim da National Coordinator of Blind Muslim Students in Ghana. Alhamdulillah, alhamdulillah jama'a ga na kurewa na Ramadan. Last year, daraktan mu Alifa cikin shirye National Iftar ya taimaka muna muka visit various universities kamar University of Ghana, Legon, University of Education, Winneba, da University of Cape Coast kuma muka yi similar exercise daga Ashanti region aka organize yan mu da ba gani daga Ashanti region aka su marmari kamar shinkafa milo milk da su lipton aka yi wannan similar exercise kuma daga Accra Rehabilitation Center aka ba yan waye mu gurgaye da bebaye da makafai kuma daga Accra Rehabilitation Center su ma ka ba su kayan azumi wani kamar milo milik da su kayan marmari da su yi budan baki da su da shi jama'a ga lokaci ya kai muna apil daraitar mu'alifa taimaka muna muya mutafiya da lamarin national iftar ga na shekarar ga jama'a allah na fadiwa kamar kada da aka taimaka ma wanda bai gani koko bebe koko gurgu allah shi dai saka ma da alheri cikin jannatin firdaus kuma dai gina ma gida mai kyau cikin jannatin firdaus jama'a ga lokaci ya kai jama'a taimaka muna wannan kake son ka taimaka mana ga lambar direction mu kan bara na alifa insha Allah in ka ba shi taimakon mu dai shigo amin mu sannan ni kuma nake magana national coordinator ga ba na kan bara nan ni nan number ni insha Allah wannan kudi kuma ya shigo cikin wannan account na bari director mu sani kamar da muka saba yi sai sa jama'a taimaka muna Allah ya saka ma kowa alheri masu taimaka mu fadin duniya duka Allah ya sa ladan kowa cikin mizani hasanat to ga azumi na dan ya Allah ya sa mu fara da bismillah kuma mu kare da alhamdulillah kuma last year Aramin Foundation for the Blind sun ba da kayan azumi kafin a fara azumi muna rokan su shekara goma rata mu'alifa ya taimaka muna mu raba kayan azumi kafin a fara azumi shi sa jama'a ni da naku damanku mustapha ibrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Amen.